This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da yammacin wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na rana yau Litinin ɗaya ga watan da 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Hafiz da kanin labaran. To Aisha, Isra'ila ta saki shugaban babban asibitin Gaza a matsayin wani bangare na sakin Falasɗinawa da dama waɗanda aka mayar da su zuwa Gaza domin kula da lafiyarsu. ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau litinin cewa makaman tsaron sararin samaniyar ƙasar sun harbo jirage marasa matuƙa na ukraine 36 ƙasar hungary ta karbi shugabancin tarayyar turai ta eu na karɓa-karɓa a yau litinin inda ta yi alkawarin zama mai haɗa kan jama'a ta gaske tukanin labaran kenan a cikin shirin kuma za ku ji mahangar wani mai sharhi aka game da harin ƙunar bakin waken da wasu mata suka kai a jihar borno a ƙarshen makon da ya gabata. wannan zai canzu zuwa lokaci zai canza salo zai iya kasance ma abin sana'a ga mutane ga wasu kuma mutanen da suke gani kamar najeriya ta saya musu a wuya za kuma a ji abin da wasu masana suke dangantawa da gaza cimma muradun dokar kare haƙƙoƙin yara a najeriya duk da samar da dokar sama da shekaru goma sha biyar ta dokar ka karanta ta a ido za ka cewa kamar ta zo ta ce karo da addinin da kuma al'adarka to kuma mutum ba su ba wanda an adana da zai ya so ka shafe mai al'adarsa kuka shafe mai addininsa da kuma kowace doka in al'umma ba su karɓe ta ba sun yarda da ita to ko shekara dubu za ta yi ba za ga tasirin ta. sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda baban gidan jibril zai gabatar kuma a yau shirin zai nazari ne akan hanyoyin da gwamnatin najeriya za ta iya bi don magance matsalar rashin ingantaccen ilimi a ƙasar. Za kuma mu karanto muku kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan bar mu fara da shan labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yau Litinin Isra'ila ta saki shugaban babban asibitin Gaza a matsayin wani bangare na sakin Falastinawa da dama waɗanda aka mayar da su zuwa Gaza domin kula da lafiyarsu. ana tsare da an tsare muhammad abu salmiya tun a watan nuwambar bara ya jagoranci asibitin shifa wanda sojojin isra'ila suka kai samame a cikin watan nuwamba yayin da suke zargin cewa mayakan hamas suna amfani da asibitin a matsayin cibiyar bada umarni na harkokinsu sai dai hukumomin asibitin sun musanta zargin kuma sun zargi isra'ila da saka marasa lafiya cikin haɗari tare da falasɗinawa da suka rasa mahallansu waɗanda suka zo asibitin domin neman mafaka ben gibir mai bawa isra'ila shawara kan tsaron ƙasa kuma mai ra'ayin rikau ya soki sakin abu salmiya inda ya wallafa a shafinsa na x cewa hakan yin sakaci ne da tsaro ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau litinin cewa makaman tsaron sararin saman kasar sun harbo jirage marasa matuka na ukraine talatin da shida da suka kai har-har a yankunan rasha da ke iyaka da ukraine ma'aikatar tsaron ta ce ta harbo jirage marasa matuka 18 a yankin bryanski yayin da ta harbo tara a yankin kursk da kuma wasu ƙarin tara a belgrade bishelab gladko gwamnan yankin belgrade ya ba da rahoton lalacewar gidaje a ƙauyuka biyu sannan ya faɗa a kafar telegram cewa yankuna da dama ba su da wutar lantarki sanadiyar har-haren labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙasar hungary ta karbi shugabancin tarayyar turai ta eu na karba-karba a yau litinin da ta yi alkawarin zama mai haɗa kan jama'a ta gaske duk da damuwar da ake fama da ita saboda kallon da masu suka ke mata na mai kama karya kuma mai ɗasawa da rasha Firaministan ƙasar Victor Orban wanda ke jagorantar ƙasar ta tsakiyar Turai tun daga shekarar dubu biyu da yake da nufin kawo sauye-sauye a demokuraɗiyyar salon masu sassaucin ra'ayi da suke rikici akai-akai da Brussels kan doka da oda da kuma batutuwa da suka shafi kare haƙƙin ɗan adam. shi ne kuma shugaba ɗaya tilo na EU wanda ke ci gaba da alaƙa da Rasha duk da mamaye Ukraine da ta yi yaƙi aika makamai zuwa Kiev kuma ya sha sukar takunkuman da aka kakaba wa Moscow game da yakin. To kafin Hafiz ya karanto sauran labaran duniya bari mu leƙa jihar Barnan Najeriya inda wasu mata suka kai wasu harharen ƙunar bakin wake da ya ritsa da mutane da dama tare da jikkata wasu. A wata hirar da muryar Amurka ta yi da wani mai sharhi kuma masanin al'amuran siyasa da diplomasiyar duniya, Farfesa Khalifa Dikwa. abokin aikinmu baba ya yakubu makiri ya fara da masa tambaya kamar haka shin kana ganin ya tasirin wannan harin da aka kai a daidai wannan lokacin ba abin da za ki tabbas din tasiri ko ba tasiri abin nan a sane ne fa ya faru bayan taziya tan cewa tsohon shekaru sha hudu da warhaka lokacin da aka soma wannan bumabuman na ba da fatawa irin na na basira wato binciken da na yi da sauran kasashen duniya na yi makala kan cewa wannan zai canzu zuwa lokaci zai canza salo zai iya kasance ma abin sana'a ga mutane ga wasu kuma mutanen da suke gani kamar najeriya ta saya musu a wuya dole ne a sami afirka din nan a kasara ta saboda haka najeriya ce ta farko an yi lokacin da aka samu yanci an gwada bai faru ba sai dai Kongo ta shiga hannu to Najeriya ba ta shiga hannu ba yanzu ana zuwa da wani sabon salo ne fa ba wai dole ne ya kasance suna dadin ne fa ba dole ba ne wanda suka dawo suka mika kai din nan sun ji magana mun zauna mun yi musu magana eh, rediyo da sauransu ko a cikin makalu da sauransu muna ta magana lokacin ma mun san wanda ba sa so mu muna wayar da kan mu to a ko ina yanzu a najeriya ko ba a yi ah, labari ba ko fadin najeriya ko ina an kashe kaza an yi barna kaza to isa ce kasuwanci da siyasa ce ta kasuwanci duniya ce kuma ana gani najeriya inda ake yi nan duk idan aka bincika akwai arziki a karkashin kasa ba a bukatar mutane bukatan su kawai arziki da din wanda suke jibge a cikin karkashin kasa shi magana ba dole ba ne hmm. a sa yara a sa su su kuɗi wani abun da zai cire musu tausayi zai cire musu tsoro in ba haka ba karamar yarinya za ta goyi wani mace ta fasa kanta da kanta ta tafi ai ba ta ciki hayyacin hmm. to abubuwan da ake ba su ba kuma ba abin da za a saya a kanti a shago ba ne ana shigo da su ne daga nesa ne so bayan an sa su sun fara maye sun fara jin dadin shaye-shaye sai a shigo musu da wanda ba su sani ba sai a goya musu kayan nan su je su yi barna kuma a ja hankali jaridu duk duniya wani abu ya faru a ko kaza da sauransu to a ja hankali a keken suna wata barna kuma a wani gefe daban akwai waɗanda suke cewa mutanen da suka mutu sun kai goma sha takwas wasu sun ce ba kai haka ba wasu ma sun ce sun haura ban sani ba prof ko kana da adadin waɗanda suka mutu eh ni ma na same daga sha takwas din hanke guda hudu daga baya suka rasu sun zama ashirin da biyu ya abin da na ji kenan da acting governor shi Dr. Umar Kadafur ya je ma ya ziyarce su a asibiti da su an je goza wajen fulka din ma ya tashi da sauransu kuma an zabi gefe ne na kamaru din kuma domin a ji hankali waɗannan da suna ciki amma yaran nan sun bari dukkansu sun bari da sauransu idan aka shigo da wasu ina zato cewa an shigo da su inda ba a zata ba domin kawai ne najeriya na ta gagari akan cewa iyasar dari da ko kasashen da gaba da kome da Najeriya nan gaba da suna da sojojin kasashen waje amma ban da Najeriya ina dalilin da ita ba za ta bude kofanta a shigo a mika kafa a yi mata barna goma sai a yi mata jara guda ɗaya ba shine fa yi rubuce-rubucen sun nuna mm. ni na yi na rubuta haka na faɗa kuma gaskiya ɗaya ce ba ta bukatan ado kuma an san su mm. bari mu duba mutane sun yi al'ajabi bayan wani tsawon lokaci ba ga irin waɗannan har-har ba kwatsam aka ji wannan ya faru kana ganin akwai wani sako-sako da aka yi ta ɓangaren jami'an tsaro ko kuma hukumomin ƙasar ne ko kaɗan suna nuna kawai suna so su gajiyar da jami'an tsaro ne wanda suke kokoinsu yanzu sun gajiyar da jami'an tsaro gaba ga ba su da yawa ga fadin kasan ba abun da jami'an tsaro na kokarin da ba su yi ba suna son su gajiyar da su ne su nuna cewa ba su iya ba domin a gayyace su su su zo daga nesa din nan Farfesa Khalifa Diko mai sharhi akan al'amuran siyasa da diplomasiyyar duniya kenan a kan da bayanai akan kunar bakin waken da aka kai a jihar Borno a ƙarshen makon nan. Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC kai tsaye ga Hafiz da kashin labaran duniya na biyu. Jam'iyyar National Rally ta masu ra'ayin rigau tana kan gaba da gagarumin rinjaye zuwa jiya Lahadi. a zagayen farko na zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar faransa kamar yadda kibiyoyin jin ra'ayin zaɓe suka yi hasashe lamarin da ke kusanto da jam'iyyar zuwa damar kafa gwamnati a zagaye na biyu na zaben da take jawabi ga cunkoson jama'a masu murna suna daga tutocin faransa mai kala uku shudi fari da kuma ja shugaban national rally marine le pen ta yi kira ga magoya bayan bayanta da masu kada ƙuri'a waɗanda ba su goyi bayan jam'iyyar ta ba a zagayen farko da su zaɓi jam'iyyar tare da ba ta dama na samun rinjaye a majalisar ƙasar. Ta ce a tsarin demokuraɗiyya babu abin da ya fi dacewa da kuma zama alkhairi kamar canji a siyasa domin fara yin wannan canjin domin aiwatar da sauye-sauye da ƙasar mu ke bukata. muna buƙatar cikakken rinjaye ta yadda emmanuel macron zai nada jordan bardella a cikin kwanaki takwas a matsayin prime minister a ƙarshe a ranar lahadi aka cika wata guda ana bikin lgbtq plus yayin da 'yan bakan gizo suka fito kan tituna suna fariti a sassan ƙasa amurka an gudanar da harkokin ne a matsayin biki da kuma zanga-zangar siyasa yayin da mahalarta taron ke jaddada nasarorin da al'ummar su ta samu yayin da kuma suke jan hankali kan dokokin masu adawa da lgbtq da jihohi da jam'iyyar republican ke jagoranta suka kafa kama haramcin duba lafiyar masu canja jinsin halittarsu wato transgender wata daga cikinsu mai suna elizabeth ta ce Rien n'est plus normal et sain que l'alternance politique. Ah, Wakilcin jama'a yana da matukar muhimmanci ka sani ganin abin da ke faruwa a ƙasar yanzu da kuma yadda mutane ke kallon su don haka ranar yau tana da matukar muhimmanci. gaida Muhammad Hafiz Babalai da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To har yanzu dai muna Najeriya amma wannan kanan dabu muka nufa inda matsaloli da kalubalen aiwatar da dokar kare haƙƙin yara. wato kananan yara a najeriya shekaru fiye da ashirin bayan majalisar dokokin kasar ta amince da ita ya kasance daga mahimman batutuwan da suka mamaye ajandar taron kungiyar lauyoyi mata ta najeriya wanda ya gudana a kano wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari na dauke da karin bayani A shekara ta dubu biyu da uku ne Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kudurin dokar da nufin karfafa muradu da 'yancin yara ƙanana a ƙasar ko da yake tun a wancan lokaci dokar ta samu turjiya daga wasu 'yan majalisar saboda cin karo da wasu muhimman al'amura da suka shafi addini zamantakewa da kuma al'adun 'yan najeriya amma daga bisani dokar ta samu tsallakewa to sai dai fiye da shekaru ashirin bayan wannan doka ta kare hakkin ƙananan yara ta fara aiki ta gaza cimma muradin da suka sanya aka samar da ita Dr. Nuhu Idris malami a tsangayar koyar da aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano a yayin taron kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya da yawa kana a Kano ya fayyace dalilan hakan. Gwamnati da kamata ta koma baya ta kalli yadda take aiwatar da dokar. Kuma dokar al'umma ya kamata a wayar musu da kai su san me dokar ta zo yi. Saboda ita dokar ka karanta ta a ido za ka cewa kamar ta zo ta ce karo da addininka da kuma al'adarka. to eh. kuma mutum ba ba wanda an adam da ya ya so ka shafe mai al'adarsa ko ka shafe mai addininsa da kuma kowace doka in al'umma ba su karbe ta ba sun yarda da ita to ko shekara dubu za ta yi ba za a ga tasirin ta. sarkake da ke tattare da al'amarin hukunta yaran da aka kama da laifin ta'addanci musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin abubuwan da wannan doka ta gaza warwarewa a cewar barista zara umar yakubu mataimakiyar shugabar kungiyar lauyoyi mata ta najeriya a jihar borno a cikin yaran da suka aikata wannan laifi na ta'addanci akwai yaran da aka ɗauke su ba su ji ba su sani ba den kuma akwai yaran su ainihin su terrorist yaran boko haram to wayannan yaran doka ta ba su protection tunda su yara ne kuma a wani bangare dokan bata hau kansu ba saboda yaran to shine ake cewa kamar mun da suka aikata laifi kuma ga doka ta ce su yara ne wannan dokan ba zai yi ta kama su a yaran ba ta yaya za a yi a hukunta su kuma sun yi ta irin wannan ta'addanci kamar misali yaron da boko haram ne baban shi laifin shi ne kamar yaran cin boko haram din nan wanda kamar a gida suna zaune aka kama su boko haram suka tafi da su kin kaga from bikini an yi violating right nasu ne to ya za a doka ta kama su in an ba su bindiga suka je suka aikata wasu san menene abun nan ba su ma san laifi ba ne watakila saboda yaran ta Dangane da haka ne kungiyar lauyoyin mata ta Najeriya ta gida cewar an karar da gwamnati da kuma al'umma a cewar barista bilkis ibrahim suleiman shugabar kungiyar reshen jihar kano makasudin ka taron ya zama a kan jan hankalin al'umma da gwamnati a kan ya za a yi wannan dokar ta zama ta an yi ta aikace kuma gaskiya dokar za ta yi aiki inda aka gwamnati ta shirya mata To amma matsalar shine sai an saki kuɗi an ɗauki jajirtattun ma'aikata kuma ana bibiyar su. Masu kula da al'amura da yana ganin cewa cire dukkanin al'amuran da suka ci karo da addini da al'adu da kuma zamantakewar 'yan Najeriya daga cikin dokar na daga cikin abubuwan da za su sanya wannan doka ta kare hakkin yara ta yi tasiri a ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. a gaida Mahmud Kwari. To kada a sha'afar dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Matsalar ilimi a Najeriya na ɗaya daga cikin matsalolin da ya ci ya cinyewa matsalolin da kuma gwamnatoci a kullum ke fafutukan ganin an kawo ƙarshen sa. To kowane mataki ya kamata gwamnatoci su ɗauka na inganta ilimi a ƙasar tambayi kenan da na yi wa Dr. Shabu Shehu babban darakta a hukumar tarihi ta Arewa arewacin najeriya da ake kira gidan arewa ko arewa house da ke kaduna to na farko dai yana da muhimmancin gaske a mun bunkasa ilimi mun shi ilimi shine na madubi ko kuma ainihin mizani da yake sa mutane a kan turba ta ci gaba ta kowane fanni na rakar rayuwa duk abu nufi ganin shi a duniya yanzu ai ba abin da haifar da shi in ban da ilimi a sa kullum baka kwatanta jahilci da ilimi sisa ko a cikin alkur'ani ya ga Allah ya magana cewa shin za ka kwatanta ko kuma za ka daidaita wanda ya sani da wanda bai sani ba to amma mu halin da muke cikin yanzu a kasar nan ba wai yawan makarantu na firamare ko sakandare ko jami'i shine nan babban kalubalen ba babban kalubalen mu ya za mu samu da ilimi ingantacce mai amfani wanda zai amfana da al'umma da kuma kasan gabaki daya domin duniya ta ci gaba ne saboda harkan ilimi an samu ilimi ingantacce in kalli tarihin su china su japan su america da sauransu musamman china china ta fi kawo yawan jama'a mu muna da yawan jama'a amma me china na farko bata mallaki kowace kasa ba bata yi yaƙi ba ta murƙushe wasu kasashe amma gashi ta ci gaba mai dai saboda ta mai da harkan ilimi shine babban abin da yake gabanta to kuma sa duk yawan jama'an ka in dai za ka iya har kasar ka ilimi to insha Allahu to za a samu ci gaban da yake ba ma tsammanin sa alal misali yanzu mu dole idan muna so mu samu ci gaba ta fannin rayuwa kuma mu gogaya da sauran duniya dole sai mun canza manhaja da tsarin karatu da muke aiwatar a cikin wannan kasa din shine babban matsalar mu shine kuma abin din mu saboda ka samu da dama a cewa yaro tun daga primary ina karatu ina kuma koyon sana'a irin sana'an nan ba wai sai an dauko ta sana'a ma wani mai karfin gaske ba al misali yadda aka ce noma shine nan babban abin da mutanen wajen suke yi sai aka ce to ya za a yi tun daga primary yaro ina karatu amma akwai abin da ake kiran school farm school form nan gwamnan a'a yaro yana yi wa'insu a ce su mai da hankali wajen koyon noman tumatir wa noman masara wa'insu noman shinkafa wa'insu noman rake wa'insu noman doya wa'insu kaza kaza duka su ce kuma ana samar da dabaru da yaran za su taso da tunaninsu suna karatun nan suna yi wa'annan sana'o'in wa'insu kuma suna koyon saƙa wa'insu suna koyon ɗinki wa'insu suna koyon harkan gyaran mota wa'insu gyaran motoci duka tun daga firamare ba wai sai a bari abin nan ba to yaro ya gama firamare kan irin shi ya kara buɗewa da ya je sakandare ƙaurin shi ta kara buɗewa to in ya tafi jami'a ya zama ya zama ƙwararre akan wani wani duk abin da ake kwa masa to kafin ka ankara za a ga mutane yara suna tasowa suna ba da basirin su kuma in ka lokacin da yaro ya san amfanin shi in ka ɗauko ɗan kuɗi ka bashi tun daga sakandare cewa yake ya zai ƙara bunƙasa wannan sana'a da yake ina tabbatar maka kafin ka ankara ba za mu samu kanmu inda muke cikin yanzu ba yaro yara sun gama jami'a ga makarantu ga takardun digiri a su amma sun shekara ɗaya biyu uku biyar goma suna jiran aiki zai same su ba su da aikin yi kaga tun farko yaro ya yi karatu ya zama mutum amma kuma yana da sana'arsa wannan shi yasa sauran kasashe musamman china suka ci gaba domin za ka samu yanzu muna magana su kwamfutoci wani kere-kere yara ƙanana su suke ainihin aiwatar domin wannan an samar da ilimi ne wanda yake zai amfane su ba abin da shi functional hmm. ah, education ba wai karatu ko mutum ya je ya dinga karatu ya iya turanci ya iya kuma komai ba sannan kuma sai mun ga shin ya za mu zo mu shawo kan amfani da harshen turanci ko kuma harshen kasashen hmm. ƙetare wajen harkar ilimi hmm. domin babban abin da yake kara damu muku ka taɓarɓewa shine nan mutane yaro ya shiga maka firamare ya gama sakandare har ya ji jami'a ana kore shi turanci amma ya gama jami'a bai ma iya turancin ba hmm. ban ta ma ifa me ake kore shi a cikin darasin hmm. amma gashi da kwalifi a hannu ya ma fita da post class ko kuma second class amma fa in ka tambaye shi ka tsaya kana kaɗan ne za su yi maka bayani sun san abin da suka koya mm. kuma wannan ya shafi dukkan darussa da ake ciki shine yanzu muke da matsaloli a cikin asibitocinmu da harkokin magunguna kuma da komai yaro ya gama famasi amma ba zai iya maka kirkiro wani hanyar da a samar da magunguna ba wannan ya gama likitoci shi kansa mm. ba zai iya samar da tsaron lafiya da ya kamata ba to dukkan wani abu ne da ke ya kamata mu tsaya mu gani shin ya za mu canza ainihin manhajar mu da muke koyar da iya yaranmu kuma a samu da dama ga wanda bai iya zuwa makarantar ma amma ina wata sana'a to ya za a yi akan wannan sana'a a karantar da shi kuma ya kara bunƙasawa hatta ma ya kara koyar da wa'insu mutane ba sai an ce dole sai ka tafi wata fomar makaranta ba to duk wannan zai kara a taimaka ma to amma wasu na ganin cewa har yanzu ilimin nan da ake Eh, cewa mutane su je su yi shi musamman arewacin najeriya akwai rashin fahimta ko kuma rashin karfin arziki wasu har yanzu ba su rungumi ma karatun nan ba na boko dole ne idan ba mun canza tsari wanda zai sa mutane su kalla musamman mutane da ke karkara a'a mutum ya ga karatun kuma ya ga amfanin karatun a kusa da jiwa zai wahalan gaske idan ka zo yanzu ma ana magana a ah, to ne karatun mai amfanin karatun a gare shi ko ba ka wannan yake kara da kusa da tunanin mutane to amma yanzu lokaci ne zamani ne ne na kimiyyar fasaha zamani ne mm. abin da ake shi na digital lokaci zamani da ake yanzu ake magana ma yanzu eh, artificial intelligence to kaga ashe mu ma dole mu canza rawa mu canza mm. daidai da zamani da lokaci domin ga cewa eh mun ba da gudunmawa wajen bunƙasan ƙasar mu da kuma yanayin mu wanda kowa ba sai wakaci ma ne zo makaranta ba mm. da guru shi zai kokari gogayya shiga makarantar domin ya ga amfanin shi a kusa da shi sau saka ina ganin babban abin da ya kamata mu yi gwamnati ta mai da hankali ta zuba kuɗi ta ga cewa an canza fasali da kuma manhajin da ake karatu tun daga firamare sakandare har zuwa jami'o'in mu domin tabbatar ganin cewa sun ba da gudunmawa wajen ginshiki wajen bunƙasa ƙasar da kuma samun aiki ga mutanen ƙasar mu jami'o'i ya kamata ya kan cewa akwai alaƙansu gaske ga masana'antu akwai alaƙansu da jama'a akwai alaƙa kansu da gwamnati domin su ya kamata su samar da ansa ne ko kuma ga matsalolin da ke damun al'umma ta kowane fannin harkar rayuwa to wannan zai kara taimaka wajen mutane ya kara jawo mutane su kara mai da hankali da kuma zuba hannun jari akan harkan ilimi. to maganin da kai na cewa a koyar da harshen uwa a wasu na ganin najeriya kamar abin yana da wuya ko shi yasa ake samun matsala a kowane bangare na kasar nan sai ga so yake a koyar da nashi harshen ta ya za a yi a ƙasa kamar najeriya eh, a koyar da kowane harshe ba zai yi ba amma shi kundin tsarin ilimi na ƙasar nan da ake national board of education wanda aka assasa shi 1976 ya riga ya fayyace komai cewa za a amfani da harshe ne wanda aka fi amfani shi a yankin gaba ke daya yanzu alal misali ka ɗauko mafi yawa daga yankin arewa musamman arewa maso gabas arewa maso yamma da arewa maso gabas ma da sauran su cewa harshen hausa shi aka fi amfani da shi wajen cinikayya wajen mu'amala to dai a amfani da shi dole sai mu cire san zuciyar mu din ba zai a ce kowa yana so sai amfani da harshen sa ba din ba zai taɓa mai yiwuwa ba wani sashen ma za ga mutane ne suke amfani da wani harshen amma wani harshe ne aka fi amfani da shi mu dawo mai amfani da shi don wannan zai taimaka mana mu cire san zuciya mu cire san kai mu cire komai da komai shin me za a yi amfani amfani shi taimake mu taimake ya muke jikokin mu. to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da ta shirin julie lezard gresham Na ku, baban ya cifirin ke cewa huta lafiya sai wani makon. kan hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. a gaida baba gida jibril da wannan ne kuma muka kai ga wato sakonni da kuka aiko mana ta saƙo ta imel. sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga jamila da fati matan ado salati goma ga annabi jau da aisha usaini dangote karasuwa tare da ado salati goma ga annabi jau. suka ce wani abu sai a ƙasarmu najeriya a lokacin da ake yakin neman zaɓe shugabanni sun san inda talakawa suke lungu da sako amma da zarar zaɓe ya wuce sai su kama wasan 'yar ɓuya tsakanin su da talakawa da suka zaɓe su to amma alhamdulillahi da dai komin daren daɗewa za mu mutu mu je gaban allah kowa ya girbi abin da ya shuka sako na gaba na cewa muna kira ga mahukuntan mu najeriya da su jawo masu bukata ta musamman a cikin harkokin gwamnati ganin cewa mai ɗaki shi ya san inda ɗakinsa yake masa yoyo da fatar allah ya sa a dace sako daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri sakonmu na gaba ya fito ne daga alhaji muktar mai shago da wakin basa da muhammad ahmad usman tunga makili suka ce voa hausa ku ba mu dama mu kira ga gwamnatin najeriya ta kafa wata hukumar kayyade farashin kayan masarufi a najeriya domin rashin wannan hukuma ta sa kowa yana sai da kayan shi yadda ya ga dama sai kuma sakon hamidu kalalabuwa jihar difa ya ce salam voa hausa da fatan kowa yana lafiya ya ce a yau ina jinjina ma kalifa sayyadi ali bisa taron da suka yi na karatun diwani sai dai mu ce allah biya su bisa wannan kokari da suka yi amin samma amin sako na gaba kuwa ya fito ne daga shehu muri jau ya ce batun gaskiya yadda kayan abinci ke kara yin wuta a najeriya abin zulumi da tagumi ne muna roƙon allah ya kawo mana sauki amma kan gaskiya idan har tafiya ta ci gaba da tafiya a haka to akwai damuwa sosai domin yunwa na ta gayyara mutane sosai mu na ƙarshe kuwa ya fito daga sama'ila agnes malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar niger ya ce salam voa hausa muna tar da allah wadai da tagwayen hare-haren bama-bamai a gurin ɗaurin aure da gurin jana'iza a garin goza da ke jihar borno wannan al'amari dai ana batun an raka bako ya tafi ashe gashi nan a bayan gari to allah kiyaye faruwa haka a nan gaba. To kafin mu karkara shirin yanzu ga Hafiz ya dawo da labarai a takaice. Yau Litinin Isra'ila ta saki shugaban babban asibitin Gaza a matsayin wani bangare na sakin Falistinawa da dama waɗanda aka mayar da su zuwa Gaza domin kula da lafiyarsu. An tsare Muhammad Abu Salmiya tun a watan Nuwamban bara ya jagoranci asibitin Shifa wanda sojojin Isra'ila suka kai wa samami a cikin watan Nuwamban bara. yayin da suke zargin cewa mayakan hamas suna amfani da asibitin a matsayin cibiyar ba da umarni na harkokinsu ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau litinin cewa makaman tsaron sararin saman ƙasar sun harbo jirage marasa matuka na ukraine 36 da suka kai har-har a yankin rasha da ke kan iyaka da ukraine ma'aikatar tsaron ta ce ta harbo jirage marasa matuka 18 a yankin bryanski yayin da ta harbo tara a yankin kursk da kuma wasu ƙarin tara a belgrade ƙasar hungary ta karbi shugabancin tarayyar turai ta eu na karba-karba a yau litinin da ta yi alkawarin zama mai haɗa kan jama'a ta gaske duk da damuwar da ake fama da ita saboda kallon da masu suka ke mata na mai kama karya kuma mai ɗasawa da rasha Firaministan kasar Victor Orban wanda ke jagoranta kasar ta tsakiyar Turai tun daga shekarar 2010 da yake da nufin kawo sauye-sauye a dimokuraɗiyyar salon masu sassaucin ra'ayi da suke rikici akai-akai da Brussels kan doka da oda da kuma batutuwan da suka shafi kare hakkin ɗan adam. A masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma zamu mu naɗa tabarmin shirmu na wannan lokaci yau Litinin. sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda yi daidai da karfe biyar agogon gmt da ghana wato karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana idan ne duka ya amince za mu sake dawa da shirin mu na dare sai a dakaci shirin matasa shirin yau da gobe za madadin muhammad hafiz babale da ya karanto mana labaran duniya sai fiona wa mayi nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma mu na wannan lokaci Mr. Santos Alfredo. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙara sauni lafiya. Ma'asala.